Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kunkuna kuna iya kama mu ta hanyar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin. Lalo ba mukanin labarai. To Sarfilu bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump yanzu batun wato babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a miƙa matsayar da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikinta ta dattawa. sannan wani babban kalubale da babban alkalin kotun kolin amurka robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan ya zo sauraron karar tsige shugaba trump din a wata mai zuwa a majalisar ta dattawa za kuma ku ji dalilin da ya sa saudiya ta kaurace wani taron kasashen musulmi da malaysia ke jagoranta to kanan labaran kenan aka ji kamar yadda aka ji a kanan labarai jiya laraba majalisar wakilan amurka ta tsige shugaban amurka donald trump to ko menene mataki na gaba ana jira a gashin za su mika wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a. Haka kuma za ku ji matan jam'iyyun siyasa da na ƙungiyoyin fararen hula da addinai sun yi taron addu'o'in zaman lafiya mata ne kowa da kowa da 'yan siyasa da mu 'yan waran sulla da mata malamai da 'yan ƙasa da 'yan sandika kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna bakin cikin mu buskan wannan abu da aka ma sun mu. sai kuma mamacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana da wani asaliya da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa a halin da ake ciki, babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a miƙa matsayin da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikinta ta dattawa. Mataki na gaba da kundin tsarin Amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ne ta mika batun ga zauren majalisar dattawa a matsayin kara inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na tsige shugaban sai dai ana ganin abu ne mai wuya majalisar ta dattawa ta tsige shugaba trump lura da cewa 'yan republican ne ke da rinjaye kamar yadda masu fashin baki a fannin siyasar amurka irin su larry sabato na jami'ar virginia ke cewa a wannan hira da yi da muryar amurka ta kafa sadarwar skype republicans were never going to expel trump But it's a warning to President Trump whether he serves one more year as president or five more years as president. Ya ce yan Republican ba za su taba tsige shugaba Trump ba, amma dai wannan abu da ya faru zai zama mai gargaɗi cikin shekara ɗaya ko biyar da zai yi a nan gaba. Ko da yake shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa. kafin dai majalisar dattawa ta himmatu kan duba wannan batu sai shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ta mika tuhume-tuhumen biyu da aka tsige shugaban a kansu wato na farko yin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa sai kuma janyo tsaiko ko cikas a binciken da majalisar dokokin amurka ta yi to dangane da batun tsige shugaban wani kalubale da babban alkalin kotun kolin amurka robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan ya zo sauraron karar tsige shugaba trump din a wata mai zuwa wannan shine karo na uku da amurka za ta tunkari batun tsige shugaban kasa a tarihin kasar yayin da majalisar dattawan za ta dora hujjojin da aka yi amfani da su wajen tsige shugaba trump akan mizani daga nan kuma sai ta yanke hukunci a matsayinsa na shugaban kotun kolin amurka alkali robert wanda 'yan republican suka zaɓe shi ya sha faɗin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya abinda za su sa a gaba kawai shine kare mutuncinta da yawa dai da ganin babban kalubalen da ke gaban alkali robert shine yadda zai tsame kansa daga arwar 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dattawan da zai zauna a yi wato alkalanci idan mutum ya je gaban majalisar a wata mai zuwa a yau alhamis an rantsar da abdulkadir tabbuni a matsayin sabon shugaban algeria bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata zaben da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin wanda aka gudanar da shi domin masu rike da madafun iko su ci gaba da zama a kan karagan mulki tabbuni wanda tsohon firayim minista ne ya lashe kashi 58 cikin ɗari na adadin ƙuri'un da aka haɗa sai dai masu zanga-zangar neman a samar da sauyi a fannin siyasar ƙasar waɗanda suka kwashe watanni goma suna fafutuka sun ƙauracewa zaben waɗannan jerin zanga-zanga ne suka kai ga haɓar da gwamnatin abdulaziz bouteflika a watan afrilu amma duk da haka zaben shugaban kasar masu fafutuka ba su sauya akalarsu ba shi dai sabon shugaban na algeria ya yi yunkurin jan hankalin masu zanga-zangar inda ya misali alkawarin cewa zai yi yaƙi da cin hanci da rashawa a duk faɗin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu a kasar philippines ta samu wasu fitattun 'yan siyasa waɗanda 'yan gida ɗaya ne da laifin aikata kisan kiyashi da aka yi akan wasu mutane 59 a shekarar 2009 ciki har da wasu ma'aikatan yada labarai 32 kotun wacce ta yi zamanta a manila babban birnin kasar ta philippines ta yanke wa andal amfatuwan junior da wasu 'yan uwansa hukuncin zaman gidan yari na tsawon ya tsawon rayuwarsu wannan shari'a ta haɗo har da wasu ɗaruruwan mutane da ake zargin na da hannu a kisan kiyashin waɗanda aka yanke musu hukuncin mai sassauci yayin da aka wanke waɗansu daga cikinsu kisan kyashin ya auku ne a lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare wata tawagar 'yan uwan wani ɗan siyasa a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa miƙa fom ɗin tsayawa takararsa da ya cika domin neman mukamin gwamna a wani lardi da ke ƙasar ta philippines kasar saudiya ta kasance ɗaya daga cikin wasu ƙasashen da suka ƙaurace wani taron kwanaki hudu da aka shirya za a yi a kuala lumpur domin duba kalubalen da duniyar musulunci ke fuskanta firayim ministan malaysia mahathir muhammad ne ya shirya taron inda ake sa ran a tattauna kan batutuwa kamar na halin da musulmi 'yan wigur ke ciki a lardin shinyan da ke china ana zargin hukumomin china da tsare miliyoyin 'yan kabilar ta wigur waɗanda musulmi ne a wasu sansanoni da ba wato ba da son ransu ba zargin da china ke musantawa ita dai saudiya ta ƙauracewa zaman ne saboda a cewarta taron na gudana ne ba tare da yawon kungiyar kasashen musulmi ta oic ba wacce ke da headquarter a jidda a jiya laraba kungiyar ta oic ta fitar da wata sanarwa inda ta ce irin waɗannan taruka na kasar ayyukanta da na musulunci an dai tsara firayim ministan pakistan imran khan zai halarci taron amma ya janye bayan da saudiya ta tursasa shi da ya kare je zaben wato taron kamar da rahotanni suka bayyana sai dai kasashe irin su iran turkiya qatar waɗanda ba kasafai suke ɗasawa da saudiya ba na halartar wannan taro Muhammad Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. kamar yadda aka ji a labaran duniya jiya laraba ne majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a ta kuma amince da tsige shugaban kasa donald trump bisa ka'idar dokar kasar majalisar dattawa za ta gudanar da shari'a tsakanin majalisar wakilan da shi shugaban kasar domin karin bayani kan wannan batu abokiyar aikin madina ɗahir mai shanu ta tattauna da malam hassan Salauji, biya mai fashin baki kan harkokin siyasa amurka to yanzu an sa ido ga shugabar majalisar wakilai wato nancy pelosi a gami za ta yi ita da makarrabanta ana jira a gashin za su miƙa wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a wato shine mataki na gaba ko kuma za ta riƙe wa'annan tuhume-tuhume ta maki aika su kuma ta buƙaci cewa ma sai ta ga shirin da aka yi na shari'a a can majalisar dattawan ta ga cewa abu ne wato wanda za a yi masu adalci wato za a kira mm. wakilai su zo su ba da shaidu su ba da bahasi da sauransu ko mm. ko za a yi watsi da karan ne Eh, ba tare da an yi wata shari'a ba. To Malam Hassan masana dai na ci gaba da ganin cewa akwai alamun ita kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta jinkirta mika takardun tsige shi shugaba Trump zuwa majalisar dattawa. Shin idan hakan ya faru, me hakan yake nufi? to abin da yake nufi dai eh, in ta faɗi haka shine bata yadda da tsarin da aka yi ba a can kamar yanzu kai ne a ce ka je kotu idan ka je kotun kuma ka san ba za a yi maka adalci ba sai mm. ka ga eh, ba wani eh, amfanin zuwa kotun to abin da yake faruwa kenan tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai aiki da fadar white house mm, wato zai goya ma ah, trump baya kenan yake eh, zai goya ma trump baya ba zai kira wasu shaidu ba kawai za a yi waci da wannan to malam ah, hassan hakan na nufin kenan yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne ba zai bi ka'ida ba abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan eh, hmm. ba zai bi ka'ida yadda aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa shine a zo a yi a shiga kotu kenan a hmm. kira shaidu daga kowane bangare da bangaren shugaban kasa da su ma bangaren da democrat su ma su kira nasu shaidun a zo su ba da bahasi yadda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada ƙuri'ar ƙarshe kenan ta sanatoci hmm. wadda za ta yanke hukuncin ko eh, za a tsige shugaba trump uh, a matakin senate mm. wani shine matakin karshe wanda zai ba kujerarsa mm. kuma ba za a tsige shi ba. to ganin cewa shi shugaban majalisar dattawan ya ce shi zai goya ma shugaba trump baya to sauran 'yan majalisar kana ganin cewa su ma za su goya ma trump in baya ne ko kuma za su yi adawa da hakan To kin san an rabu kashi biyu dama mm. su 'yan democrat a cikin majalisar ai ba sa goyon bayan shugaban kasa. Mm. Sannan su kuma 'yan republican suna goyon bayan shugaban kasa kusan a ce tun tunda har yanzu maganar da muke babu ɗaya daga cikin sanatoci na republican da ya fito ya ce zai goyi bayan wannan tsigewa. Mm. Har yanzu dai abin nan ne wanda ake cewa a tsaya a gani an sa ido ana ganin me zai faru amma drama za ta koma senate kenan. tunda mm. ka'ida haka kuma in ta ga dama yanzu in dai bata mika wa'annan tuhume-tuhumen ba mm. to za fa iya ba za a taba iya wannan shari'a ba saboda a doka dole sai an ɗauki wannan articles of impeachment da ake ce musu mm. an kai su eh, eh, majalisar dattawa sannan za a iya yin shari'a To tattaunawar abokiyar aikin mu kenan Madina Dahir mai shanu da Malam Hassan Sallau Jibi mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka. To daga nan Amurka sai jamhuriyar Nijar inda matan jam'iyyun siyasar na kungiyoyin fararen hula da na addinai suka gudanar taron addu'o'in zaman lafiya bayan da a makon jiya 'yan ta'adda suka hallaka gwamman sojojin kasar a barikin Inates kan iyakan Nijar da Mali. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani. Dakin taro na Akademi da Zarmar Siyo da ke birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda mata kimanin 1,500 suka hallara domin yi wa jami'an tsaron Nijar addu'o'i a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. Ƙungiyoyin kwararen hula da na addinai da jam'in siyasa ne suka shirya wannan haɗuwa wacce a ɗaya ɓangare ke hangen ƙarfafawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa. Hajiya Fatima Kako ta ƙungiyar matan Kwangafen na daga cikin shika-shikan wannan gunkuri. Mata ne kowa da kowa da 'yan siyasa da mu 'yan waran sulla da mata malumai da 'yan ƙasa da 'yan sandika kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna baƙin cikin mu bisan wannan abu da aka ma sojawan mu. Yau mazan mu, ɗiyan mu, ƙannan mu da ke wagen daga musu addu'a ubangiji Allah ya kare su da mugu Allah ya kare su Allah ya tsare su Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye mu yau in ka ga mugu ka ga inda yake ka gaya maso soshi ka gaya ma'ikwanta in ka ga bako a cikin unguwa da kwayar da shi ba ya kamata ka gaye shi in ka ga ana abun da ba na kwarai ba an gwada musu hanyoyi mahi yawa wanda za su je su yi wannan sanarwa. Mata daga bangarorin siyasa daban-daban sun halarci wannan zama da nufin gwada wa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkan 'yan ƙasa kamar yadda za a ji daga bakin madam beti aishatu habibu umani ta bangaren masu mulki. Mun yi bakin ciki sosai kuma muna kuka kuma za mu tallafa ma iyalinsu tun da ciwo na kowa ne kenan mun hito mu ba da goyon baya mu ce yanzu ne ma za mu dar mazannuwan mu mu kama mu kasan mu muna tsaye duk abin da kasa ta ce za a yi na a taimaka a samu maye maye ma kuɗaɗe a yi muna tsaye mu ba da abin da duk mun ka iya yi na mu taimake su a ciwo fuskar wannan. Hajiya babu siyasa a cikin wannan al'amari. Dan ta'adda eski ya san kai dan dan tarayya na ko kai dan kishin kasa ko wani abu. Babu siyasa siyasa ko guda kun saurari duka mata na ko ina ne sun ka zo sun kai magana ba a sa siyasa ciki ba a ne ya zamanto na ƙasa na haɗa hankulan mu mu yaƙi. yanzu haka shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aikewa shugaba isu muhammadu sakonnin ta'aziyya yayin da aka sanar cewa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron zai ziyarci wannan kasa a ranar lahadin da ke tafe domin wa jama'a a game da wannan babban rashi duk da cewa wasu 'yan nishar na zargin faransa da hannu a

a gaida Sulaiman Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a mu ke cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Ganin cewa mun fara shiga yanayi na sanyi muka ga ya dace mu yi magana akan irin cututtukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. mu barka da wannan lokaci. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu. Mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taru wuri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi a turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abu na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da maganin nan saboda da magungunan na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a yi wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara sai amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da bukatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗakin rub a kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a ɗan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke ma'amala. mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuka a musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuka sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basi ba da buƙatar su yi musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara kamar allurar rigakafin me kenan to kamar yara yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine akwai wannan kwaya cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata kaga ya wadatar akan samu ƙaruwar mura idan muran nan ta kasance saboda ƙwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaɗuwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haɗuwa tare kenan saurin yaɗa cutar zai ƙaru kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga sunan nan ko akan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran ƙwayoyin cuta da suke hawa kan ɗan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga ɗaukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a ɗumama shi ya fi sauki. to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce a game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati ba ta ɗauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lallai in an kawo su ɗin ba su kare mu saboda wala Allah yana yanayin a turanci abin da ake cewa serotypes wato kabilun in zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses da suke nan din suna iya bambanta matuka da na can wurin to kenan kin ga sai zama in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi ya sa ba a faye yin su a nan ɗin ba ba wai dan ba mu buƙatar su ba amma saboda bambancin irin ƙabilun su ƙwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu za ki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura na yi wannan to dalili shine mutane daga ɓangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba nan masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu akan waɗannan cututtuka ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan muka kasance lafiya. To madalla sai a kasance da shirin yau da gobe inda za a ci gaba da tattauna kan wannan batu na yanayin sanyi a gaida hawa umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebin Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. To shugaba Donald Trump na Amurka. Duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya jayo mata shi. Don haka tun da 'yan majalisar wakilan Amurka su 230 suka amince da tsige ka ya kamata ka jefar da kwallon mangoro kawai ka futa da guda. Ganin cewa Amurkawa sun gama dawowa daga rakiyarka. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku ƙara ƙaimi sosai wajen ganin kun daƙile masu satar mutane suna yin garkuwa da su da zimmar sai an ba su kuɗin fansa. Duba da yadda suke ci gaba da sace mutane a sassan arewacin Najeriya. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga na mairo Umar Makera ya ce salam biyu Hausa. Ya ce a yau muna kira ga masu ruwa da tsaki a ɓangaren jam'iyyar APC da su ɗauki matakin sasanta gwamnan jihar Edo da Adam Oshomo mole domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗambarwar da ke faruwa tsakanin su sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga kadora da gaga ɗan fulani warji da ke jihar bauchi ya ce salam biya hausa da allah ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in yi kira ga gwamnatin jamhuriyar nijar da masu hannu da shuni ya kamata su taimaka waɗannan 'yan gudun hijira da ke zanga-zanga a agadas domin duk wanda ya taimaki wani to shi ma fa allah zai taimake shi sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga husaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce salam biya hausa Hausa. Hakika yunkurin kashe kuɗi har naira biliyan talatin da bakwai. da 'yan majalisu ke shirin yi hakan san bai dace ba. Duba da halin da talakawan da suke wakilta ke ciki na rashin ruwan sha da wuta da dai sauransu. Don haka mu dai ba ma goyon bayan wannan yunkuri. Hausawa na cewa kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani. Sai kuma sakonmu na karshe fito daga Babagan Alhaji Nushiya Washakal daga jihar Yobe. Ya ce hakika mu ma muna goyon bayan amincewar da Majalisar Dokokin Amurka ta yi na gurfanar da shugaba amurka donald trump domin tsige shi duba da yadda shugaba trump ya zame wa al'ummar duniya tamkar karfen kafa To da a gaida Abdulaziz da karanto ra'ayin masu raro To kafin mu kai ga ƙarshen shirin galalu ya damu da takaitattun labaran duniya. bayan da majalisar wakilan amurka ta tsige shugaba donald trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa a halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayar da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwar aikin ta dattawa mataki na gaba da kundin tsarin mulkin amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ta mika batun ga zuwa majalisar dattawa a matsayin ƙara inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na tsige shugaban wani kalubale da babban alkalin kotun kolin amurka robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotu idan ya zo sauraron karar tsige shugaba trump a wata mai zuwa wannan shine karo na uku da amurka za ta tunkari batun tsige shugaban kasa a tarihin kasar yayin da majalisar dattawa za ta ɗora hujjojin da aka yi amfani da su wajen tsige shugaban na amurka wato akan mizani daga nan kuma sai ta yanke hukunci a matsayinsa na shugaban kotun kolin amurka alkali robert wanda 'yan republican suka zaɓe shi ya sha faɗin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya abin da za su sa a gaba kawai shine mutuncin kotun a yau alhamis an rantsar da abdulkadir tabbuna a matsayin sabon shugaban algeria bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata zaben da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin wanda aka da gudanar da shi domin su kare matakan wato madafin iko su ci gaba da zama kan karagar mulki To masu mu anan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izar da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Justin wanda ya daidaita mana sauti nisar fili hashin gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin amina da aisha na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.